wannan jirage shi mai gidana ne oda mun fara samun ɗaya na biyun ba a gama biya ba na tashi muka je london muka samu ainihin wanda suke sai da jiragen nan ni na nuna musu cewar kuɗin da suka sa na jiragen nan ne ya mun yawa na matsa musu dai muka samu ragin dala dubu ɗari biyar a wannan jirage wajen kusan naira miliyan dubu tamanin da wani abu to alhamdulillah suka amince to muka zo muka arasa biya kuma jirgin nan ya zo kuma wannan jirgin allah da muka sashi ya fara aiki mu kanmu muna so ya rinka zuwa taraba yana ɗiban fasinjoji da mutanen tarba su ma su san cewar gwamnatinsu ta yi abun kirki ta yi abun da su ma za su mora kuma bayan haka mu kanmu gwamnatin za ta samu kuɗin shiga fiye da da. Garba Umar wanda ya halarci taron bada kyautuka na cikar Najeriya shekara ɗari da haɗuwa inda dattijo daga jihar Janar Theophilus Danjuma ya samu lambar yabo shi ma tun farko ya samu lambar amana daga wani asusun duniya Transparency Network. Wannan abu ne na farin ciki ba game da ni kaɗai ba ga mutanen Taraba gaba ɗaya cewar yau a ce a arewa gaba ɗaya a gwamnoni yau an zaɓe ni ne fi cancanta na tsaye da gaskiya da sarrafa kudaden talakawa ta wannan abu ne wadda kowa ya samu wannan abu zai farin ciki so na gode wa allah kuma na roƙon allah ya sake bani dama in riƙe amanan talakawa yadda kowa zai ji daɗin rayuwarsa a jiha ta ta taraba umar dai na ta'allaka nasarorin da ya samu da ayyukan da gwamna ɗan baba sun ta ya faru yana mai alkawarin mika sun ta ragama matukar. Mu nuna cewa mu mutane ne masu rike amana lokacin da shi wannan mai gida namu in har ya iya zuwa ofis har ya kira ni ya ce shi ya zo mayar mishi da wannan mulki zan iya mayar mishi. to amma wa an su kalilan su ce su za su kwace mulki su su tafiyar da mulki wannan har abada ba za mu yarda ba in Allah da Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya